sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na asibahin ranar Alhamis uku ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. To Hanifa fadar shugaban Amurka ta White House ta zargi Koriya ta Arewa da jigilar ɗumbin albarusan bindigogin atilare zuwa ƙasar Rasha a boye wata tawagar iran za ta tafi biyana don tattaunawa da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan makamin nukiliya a cewar ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullah jiya laraba an shirya shugaban jamus alof shop da wasu manyan 'yan kasuwa za su gana da shugaban china shi jinping gobe juma'a to labaran bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar kalubale ta fuskoki daban-daban masana sun ce mafitar ita ce a yi koyi da abin da magabata suka yi mutane su gyara halayensu domin in ba su gyara halayensu ba ko da allah ya zo da shugaban kirki sai kuma kaga allah ya dauki abun shi za kuma a ji cewa kungiyar kiristoci ta kan reshen jihar kaduna ta bayyana yadda matsalar tsaro ta shafi karfin tattalin arzikin mambobinta lamarin da ta ce shi ne ya sa aka samu karancin masu zuwa ibada Jerusalem a bara. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan Ibrahim zai ba mu kashi na farko na labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. fadar shugaban amurka ta white house ta zargi koriya ta arewa da jigilar abin da ta kira ɗimbin albarusan bindigogin atilare zuwa ƙasar rasha a ɓoye don mara mata baya a mamaye ukraine da ta yi mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kebi ya ce amurka ta yi imanin cewa koriya ta arewa na a ta bakinsa ƙoƙarin nuna kamar tana tura makaman ne zuwa gabata tsakiya ko arewacin afirka ya iya yi kyasin adadin makaman da ake turawa don mara baya ga fafutukar da rasha ke yi ɗin kirby ya ce koriya ta arewa na samar da makaman ga rasha a ɓoye to amma har yanzu muna sa ido a kai don mu tabbatar ko shin tabbas an karbi makaman ya ƙara da cewa amurka na da masaniya game da ƙasa ko ƙasashen da koriya ta arewa ke iya tura makaman ta wajensu to amma ba za ta bayyana ba saboda gwamnatin amurka na ci gaba da nazarin yadda za ta mai da martani kan wannan mataki na koriya ta arewa wata tawagar iran za ta tafi biyana don tattaunawa da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan makamin nukiliya a cewar ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullah jiya laraba a daidai lokacin da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 ta cije Iran za ta tura tawagar cikin kwanaki masu zuwa saboda ta fara tattaunawa tare da inganta haɗin kai tsakaninta da hukumar ƙasa da ƙasa ta sa ido kan makamin nukiliya IAEA abinda Amir Abdullah ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Tehran. bai yi cikakken bayani game da mambobin tawagar ko takamaimiyar ranar fara tattaunawar ba. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta sha matsa lamba ma Iran kan ta yi bayani game da yadda aka yi wasu abubuwan nukiliya suka kasance a wasu wurare uku da bata bayyana kasancewarsu ba tun farko wanda wannan wani muhimmin al'amari ne wanda ya kai ga amincewa da wani kuduri na yin Allah wadai da Iran a wani taro na kwamitin zartaswa na hukumar ta IAEA. E An shirya shugaban Jamus Olaf Scholz zai gana da shugaban China Xi Jinping gobe Juma'a. Shop na jagorantar wata tawaga ce ta manyan 'yan kasuwa a matsayin shugaba na farko daga wata ƙasa ta turai da zai kai ziyara China tun bayan barkewar annobar COVID-19. Wannan ziyarar na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan da shugaban China Xi Jinping ya samu wa'adi na uku wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Sashen Sinanci na muryar Amurka ya yi hira da Jock Witke, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Turai a China ranar 27 ga watan Oktoba. Witke wanda ya yi shekaru 30 a China, fitaccen masani ne kan harkokin tattalin arzikin ƙasar, wadda ita ce ta biyu mafi girmar tattalin arziki, wanda ya ce a bayyane ke cewa Xi Jinping na tattara manyan magoya bayansa, kuma wasansu ma ba su kai waɗanda suka gada gogewa ba. zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar kalubale ta fuskoki daban-daban, masana sun ce akwai magani ga kowane kalubale sai dai in ba a yi amfani da shi ba, yadda zai kawo waraka. Wannan na zuwa ne lokacin da masana ke ta karfafa gwiwar jama'a akan amfani da koyarwar magabata irin su mujaddadi Shehu Usmanu Danfodiyo da makamantansa domin fita daga matsalolin da suka shafi jama'ar duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Da jimawa masana ke tsokaci akan ayyukan magabata waɗanda suka samar da al'ummomi na gari waɗanda suka rayu cikin zaman lafiya da yalwa a sassa daban-daban na duniya. Dr. Abdullah Hakim Quick na cibiyar nazarin addinin musulunci ta Toronto da ke Canada na daga cikin masana da ke da'awar koyi da ayyukan magabata wanda ya tsokaci akan faɗi tashi da sadaukarwa da shehunan musulunci suka yi a duniya. Yan da karkata ga gudunmuwar Shehu Usmanu Danfodiyo daga yankin Afirka. The name of Sheikh Usman Danfodiyo is being mentioned all Ana ambaton sunan Shehu Usmanu Danfodiyo a fadin ƙasar Amurka. Jama'a na karatun rubuce-rubucensa, kuma wannan dama ce gare mu mu amfana da wannan babban malami a cikin littafin sa na iya usuna wa a ci ya yi tsokaci akan yadda za a magance matsalolin rayuwa da ke fuskantar jama'a kuma shine abin da muke nema a halin yanzu. Why benefit me yasa muke jin za mu amfana da koyarwa shehu usman dan fodiyo za mu amfana da ita ne saboda muna son sauyin rayuwa muna son al'umma ta gari domin ya kawar da munanan halaye cikin jama'a ya gyara munanan ɗabi'u tsakanin musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ya kalubalanci zalunci tsakanin shugabanni masana na ganin cewa da za a yi amfani da wannan koyarwar da makamantanta za su iya zamowa magani ga cututtukan da suka shafi al'ummar yau dr ahmad gumi na daga cikin masu wannan ra'ayin eh, muna da magani sosai mana tunda ba za mu ce a'a ai wannan rubutu ne ba mu gane ba to ga mutane ma Allah ya mana. muna mutane su gyara halayensu domin in ba su gyara halin su ba ko da Allah ya zo da shugaban kirki sai kuma kaga Allah ya dauke abun shi har wasu daga mabiya addinin Kirista sun aminta da cewa waɗannan ayyuka da ake bayani a kai suna da amfani ga rayuwar jama'a ta yau Sam Eze Tobi Bahara the Sarkin Igbo the third Islam itself is a religion of peace and uh, I believe ne Eze Tobi Bahara Sarkin Igbo na uku musulunci shi kan shi addini ne na zaman lafiya kuma na amanna duk abin da masanan ke faɗi suna yi ne don zaman lafiyar ƙasa musamman ganin mai alfarma sarkin musulmi ya mayar da hankali akan samun zaman lafiyar ƙasa shi ya sama na halarci wannan taron na da awar samar da zaman lafiyar ƙasa amma akwai hanyar da zan bayar da tawa gudunmuwa zan yi duba da irin gudunmuwar da magabata suka bayar wajen gina al'umma mai cike da kyakkyawar rayuwa baya rasa nasaba da abin da ke zaburar da wasu ƙungiyoyi na addini shirya taruka na makon shehu usmanu dan fodiyo wanda wannan ita ce shekara ta tara ana gudanar da shi muhammad lawal mai doki shine jagoran shirin don gashi yanzu an ba hanyar su muku ga inda mun kacanci kanmu to da za mu koma gwanin hanyar tasu ta adalci da gaskiya da bautar allah da son juna wato kuma da bin shari'a allah to da mun zauna lahiya to ka rashin binta inda ya kawo mu yau da yake an jima ana faɗakarwa akan koyi da koyarwa magabata don samun kyakkyawar rayuwa yi amfani da koyarwar aikace ne kadai zai iya nuna tasirin aiki da ita ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. Abu Hanifa hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi jiya laraba cewa bullar cutar Ebola a babban birnin ƙasar Uganda na nuni da haɗarin da ke tattare da ci gaba da yaduwar wannan mugunyar cutar tana mai kiran makwabtan ƙasashe da su ƙara ɗaura ɗamara. Tun bayan da ma'aikatar harkokin lafiya ta ƙasar Uganda ta yi shelar ɓarkewar cutar ranar 20 ga watan Satumba. Kasar ta yi rijistar mutane sama da 150 da suka kamu ko kuma ake kyautata zaton sun kamu da cutar, ciki har da waɗanda suka mutu 64 a cewar hukumar ta WHO. Kuma tun bayan da mummunar cutar ta yadu zuwa Kampala a makon jiya, an tabbatar da samun mutane 17 da suka kamu da cutar. abinda shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya ma manema labarai kenan. A ƙarshe gabanin taron tattaunawa kan sauyin yanayi na COP27 da za a yi a gandun shakatawar Sharma El Sheikh da ke Masar a makon gobe. Akwai fargabar yiwuwar mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta haddasa wasu abubuwa da suka mayar da hannun agogo baya dangane da ci gaban da aka samu game da batun magance dumamar yanayi. Kuma hakan ya ɗauke hankalin duniya daga haɗarin da ke tattare da dumamar yanayin. To amma akwai ƙwarin gwiwar cewa matsalar makamashi da ake fama da ita ta fara sa wasu ƙasashe sun fara yin bankwana da makamashin ƙarƙashin ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron na daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da za su halarci babban taron na mako biyu wanda za a fara ranar Lahadi. Mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta haddasa zaman ɗarɗar a faɗin duniya. ci gaban da aka samu na baya-bayan nan a babban taron da aka yi na cop26 a glasgow bara ya samu cikas a cewar anthony fragat na cibiyar nazari ta chamber house da ke birnin london Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahoto na gaba inda zai kai mu jihar Kaduna. Inda aka samu ra'ayi mabambanta tsakanin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna da kuma ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa wato kan reshen jihar. Dangane da dalilin ƙarancin Kiristoci da suka tafi Jerusalem don ibada a bara. A yayin da hukumar alhazan ke ganin rashin wayar da kan maniyyata ne ya kawo ƙarancin. Ita kuma kungiyar Kiristoci ta ce matsalar tsaro ce ta cinye kuɗin da ya kamata Kiristoci su biya kujeran zuwa ibadar a bara. Ga rahoton Isa Lawal Ikra da ya aiko mana daga Kaduna. Dalilin karancin kiristocin da suka biya kuɗin zuwa Jerusalem don yin ibada a bare dai shine makasudin ziyarar shugaban hukumar jin daɗin alazai ta jihar Kaduna zuwa ofishin ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna. sai dai kuma nan take shugaban kungiyar kristocin rabaran joseph john hayabu ya ce biyan kudin fansa ne ya cinye kudin kungiyar ya sanya kristoci ba su iya zuwa ibada a baran ba idan ya ce yana da damuwa krista takwas na kawai sun je jerusalem ya nuna kamar baya kaduna a cikin shekaru uku ko hudu da sun wuce a bethel baptist high school kadai an doki yara da da ishirin daya. baptist kadai da rikan baptist kadai ta ba da kudi miliyan daya har biliyan hamsin. banda wannan an sake sace mutane a coci coci na baptist da ya fi talatin arba'in wancan kuma sun ba da kuɗi daban banda wannan dubu dari biyu da hamsin ekwa ta nan ta fara gaya maka yawan mutanen da an sata catholic ma ba kawai an sace ba an kashe fadodi cikin wata ɗaya an kashe fadodi guda uku a jihar kaduna to ya za a gaya mana da cewa mu je jerusalem ba eh, akwai damuwa bayan ba a damu da zancen tsaro da shi ne ya hana mu bacci ba domin kudin da ya za mu biya wa mutane su je jerusalem shi muke ta biyawa yan bindiga domin a dawo da mutane yan uwanmu da sun kama su ba yan kaduna san da cewa ko a yau din nan an sace mutane har yanzu muna kokarin neman yadda za mu dawo da mutane da an sace su shi yasa mun ce da cewa magana zuwa jerusalem ba shine damuwa mu yanzu ba babban damuwa mu ne a dawo zaman lafiya a kaduna sai dai kuma shugaban hukumar jin daɗin alhazan ta jihar kaduna wadda ita ke kula da ziyarar kristoci zuwa jerusalem da kuma musulmi zuwa ƙasar saudiya Malam Yusuf Yakub Alrigasiyu ya ce shugaban kungiyar Kiristocin ya fake da tsaro ne ya saka siyasar shi. An samu musulmai wajen su dubu biyu ne da ɗari hudu da aya tamanin da tara suka jajin haji bana. To amma kuma sai aka samu bangaren Kiristoci sun su takwas ne ko suka je Jerusalem. To kaga wannan idan dai an ce shugaban adali ne dole abin ya dame shi. To sai muka ce to bari mu je mu kai musu ziyara mu duba ne me sanya ba a samun mutane suna ziyartar ainihin wato Jerusalem da yawa to wannan ya kai mu ainihin wato kan ofis ta kaduna to amma ya kuka ji da abun kuma da ya biyo baya ai malam ka san idan mutum yana shugabanci kuma sai abubuwa da siyasa ba zai ba zai daɗi ba ya saka siyasa a bayanan shi a gaskiya akwai akwai siyasa bayanan sa gaskiya misali in kana maganar kisan mutane da kidnapping da aka ta da sauransu a giwa ana ta kashe mutane kwanakin baya can a birnin gwari a lokacin da magana an samu matsaloli da yawa su a birnin gwari kuma wannan abin da ake ba kristoci ko ake ba musulmi ma sun ma fi samun matsaloli akan wannan fiye da ainihin su kristocin to idan ka ce ba za ka tafi tafi Jerusalem ba saboda gwamnati ta kawo karshen kashe-kashe da masu sauransu kaga baka ba kan adalci ba zargin saka siyasar kuma shine shi ma shugaban kungiyar kristocin jihar Kaduna rabaran Joseph Hayab ya yi wa shugaban hukumar jin daɗin alhazan ta jihar Kaduna idan har a cikin halin da muke ciki sai jama'a sun ji mun doki kuɗi mun bayar domin a je Jerusalem jama'a za su tunani ko muna ba mu da lafiya ne domin ba zai yiwu mu doki kuɗi mu bayar a je Jerusalem bayan ga mutane a hannun yan bidiga ba su dawo gida ba ah, mu mun doki wannan abin kamar ta siyasa mutane mai yawa domin lokacin zabuka sun zo shi yasa ana kawo zancen zuwa jerusalem don mai umar jerusalem da ba sai yanzu muke magana jerusalem isa lol ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to a gaida isa lawal ikara Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin 100 na 'yan mata suna kammala karatunsu na firamare a duniya sai dai kashi 77 cikin 100 ne kawai suke kammala karatun sakandare. binciken ya ci gaba da cewa rashin ba 'ya'ya mata damar samun ilimi mai zurfi yana janyo wa kasashe asarar kuɗi tsakanin dala tiriliyan goma sha biyar zuwa dala tiriliyan talatin yau shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin ƙasar ghana yankin da ake fuskantar koma bayan ilimin 'ya'ya mata kafin mu kai ga haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mafita. fita Bari mai shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya haɗa mana. Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki ɗaya amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar a tozarta su sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a ƙasashe da dama na duniya a nan ghana tun shekarar 1995 ake ba da ilimin firamare da karamin sakandare kyauta ga 'yan ƙasa kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa na na akufu ado ya sanar da ilimin babban sakandare kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi alkaluma da hukumar ƙididdiga ta ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin dubu ɗari biyu da hamsin masu shekaru shida zuwa goma sha hudu ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin ghana alkaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi bakwai da ɗigo takwas cikin ɗari na 'yan mata masu shekaru shida zuwa sha hudu ba sa zuwa makaranta kuma uku cikin hudu daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara wannan alkaluman ya tayar wa ƙasa hankali musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin ghana malam bashir shehu mai sharhi ne akan harkokin ilimi ya bayyana wasu dalilan da yasa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma abin da ke da damuwa ne almost 26,000 su ne yan jhs junior high waɗanda ba su shiga ma fasali ba wanga abu mai damuwa saboda neman ilimi ya zama dole dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace abubuwan da ke haifar da waɗanga abubuwa yawanci shi ka gani kamar yi ma mata aure da sauri waɗanda maybe ba ran su ke nema ko ba su amince da wannan abu ba baya ga haka bai kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba saboda wai marriage is not an obstacle to education amma in sun nemi an musu auren da yake shekarun su na kasa yana kawo ba za su su karasa da ilimi ba saboda ba su san da za su tafiyar da lamuran ba shin ko ta ina rashin baiwa 'ya'ya mata ke koma da al'umma baya alhaji bala sa'ad shine daraktan makarantar ghana lebanon islamic school glace da ke accra yau population mata ya fi maza yawa bi ma'ana yau in mun hana mata ilimi wato za mu murguzar da duniya duka baki daya na biyu kuma in ka duba yau yaro duka in ya tashi karfin alakan shi da uwan shi ya fi karfi da uba saboda lokaci da yiwa ubannai su ke fita su je su nemo su kawo don shi ita uwan da ke kokari da yaro koko da yara da ke gabanta in ba a ba ta ilimi ba kaga la'alla yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi in aka ba mata ilimi to society duka al'umma duka mun ci amfani amma in aka hana mata ilimi wallahi ba mu da future Yunus Salahuddin Banjo mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum ya ɗora muryarsa akan illar rashin baiwa 'ya'ya mata ilimi ga al'umma. Inda ake aurar da yariyar mace ba wani ilimi ba wani karatu ba wani tarbiyya um, gaskiya ina da babban illa ma kasa. Akwai 'yar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna maganan ga sun je gidan aure amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure yau wasu sun zo da yara biyu uku da yake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da aka single mothers to ka irin wadanga hali uh, wanda yake idan yau in dai na mace ta bar aure ba ta da wani dama ta kare kanta da 'ya'yanta yana sa su yaran nan da kan suna fada cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin sata da sauransu sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke komar kasa baya yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa ne daga kammala karatun sakandare dare malam muhammad lamin abdulhamid shine mai baiwa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar ghana lebanon islamic school da ke accra ya bayyana kalubalen da yake fuskanta a matsayinsa na mai hulɗa da almajirai mata a ko da yaushe. wani lokaci an zo a kai wani wuri ta iyayen na son a musu aure to wannan ya zama wani da abin da ke shishigi cikin lamarin yaran matar tana fom mun samu wata ma da yake ta kai ta kare jhs da ta shiga sss ya ne mai kokari amma no watan wanda wannan ya ta kare jhs da shiga iyayen aka masa ta yi aure da ta komo daga baya ta yi bayan aure ta shiga sss ba ta juma ba don ta dauka juna biyu akwai wata kuma wallahi ita ta kai jhs 2 har ta kusa jhs 3 an kusa a rubuta biyu sai na samu labari kaman ko yaren za ta yi aure sai na kira habbaban na ba shi hankuri ya bar yaren ta gama biyi sun masa ba da daba wai ana ga alaman yariyan idonta ya so ma tana batun maza za sauri wasu na gudun kunya na ce tun da dai ta kai za ta rubuta biyu sun ku ba ta wani abu samun satifikatin certificate ce sun ma don gaba ba mu san calin da yaran da ta fesa ba wata rana mun ci abin ganta zarafinta wata rana ta zarge mu ta ganci sa ilimin na at least mu ba ta wani foundation kwalliya ba za ta taba biyan kuɗin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmawar iyaye hajiya safura tumada uwa ce wacce ta kula da ilimin 'yarta har zuwa jami'a ta bayyana kalubalen da ta fuskanta. Ya yi kamar na zama single parent dai. To amma lokacin da kakanta ke da rai, wallahi ya taimaka mini. Amma da ya zo ya bar duniya wahala duka ya zo kaina. Shanin school fees, shanin hostel, kuda abinci, komi dai kaina yake ni ke wahalan abina. In dai lokacin school ya kai wani bi ita da kanta ke sayawa kaina ta ce mini ma lokacin school ya kai yo. She na biya hostel fees sannan ta school ko she na biya school fees to inda da duk kudi yake duka kamata in nemi in kawo in bata sannan ta su iyaye su yi kokari su yi kokari domin zamanin ga da muke sai da ilimi ilimi shine jagoran komi in ka ilmantar da diya mace ka ilmantar da al'umma ko kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai ayan su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau shi na ce dai akalla ilimi komai dai ya taimake ta sosai ni kuma ina ganin amfanin shi kwarai ilimi yana da matukar muhimmanci ga 'ya'ya mata wajen sanin 'yancin su yana bude hankalin su ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata wasu ɗalibai sun bayyana jin daɗin su ga kasancewar samun ilimi da suka yi sunana yasmin isa jibril abbas ni daliba ce da ta gama karatun ajin sakandare gaskiya ilimi ya taimaka mini na sanin makoma na a cikin rayuwa ilimi ilimi ya waye min kai kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya kuma ya sa na fahimci yadda rayuwa take gudana da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba ta samu ilimi ta waye domin samun ilimi zai taimaka ma ya mace wurin samun rayuwa mai kyau. Sani Fatima Abubakar. na ci amfani ilimi sosai don akwai wasu abubuwan da da ban sani amma da na na nemi ilimi na zo na sassan su abubuwan da ya fi yi da abubuwan da bai fi yi ba ma na ka tattai hospital don neman ilimin da na yi sannan ya gwagwada mata abubuwan da doctor ya ce ta yi ko magungunan da aka ce ta sha shi sa neman ilimi dai na samu na ci amfani shi sosai neman ilimi dai na da wuya amma dai ka sa himma ka sa himma ka samu ya yi maka sauki maka jin wahalar shi. Kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu da kuma waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100 sai yankin arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100 sannan yankin arewa na da kashi 28.5 cikin 100. To a gaida Malam Idris sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin. Kafin nan a madadin wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana Idris Abdallah Bako da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Fadar shugaban Amurka ta White House ta zargi Koriya ta Arewa da jigilar abin da ta kira ɗimbin albarusan bindigogin atlare zuwa ƙasar Rasha a ɓoye don mara mata baya a mamaye Ukraine da ta yi. mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kebi ya ce amurka ta yi imanin cewa koriya ta arewa na a ta bakinsa ƙoƙarin nuna kamar tana tura makaman ne zuwa gabas ta tsakiya ko arewacin afirka ya iya yi kyasin adadin makaman da ake turawa don mara baya ga fafutukar da rasha ke yi din Wata tawagar Iran za ta tafi Biyana don tattaunawa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan makamin nukiliya, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullah jiya Laraba. A daidai lokacin da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta goma sha biyar ta cije. Iran za ta tura tawagar cikin kwanaki masu zuwa. saboda ta fara tattaunawa tare da inganta haɗin kai tsakaninta da hukumar ƙasa da ƙasa ta sa ido kan makamin nukiliya IAEA abinda Amir Abdullah ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Tehran. Bai yi cikakken bayani game da mambobin tawagar ko takamaimiyar ranar fara tattaunawar ba. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta sha matsa lamba ma Iran kan ta yi bayani game da yadda aka yi. wasu abubuwan nukiliya suka kasance a wasu wurare uku da bata bayyana kasancewarsu ba tun farko. An shirya shugaban Jamus Olaf Shop zai gana da shugaban China Xi Jinping gobe Juma'a. Shop na jagorantar wata tawaga ce ta manyan 'yan kasuwa a matsayin shugaba na farko daga wata ƙasa ta turai da zai kai ziyara China tun bayan barkewar annobar COVID-19. Wannan ziyarar na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan da shugaban China Xi Jinping ya samu wa'adi na uku wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Kuma masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da salomon abu da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa nake ce muni lafiya ma'asalam.